masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wasu 'yan takaitattun bidiyoyi da kuma wasu rahotanni kai tsaye da muke dauke da su a daidai wannan lokacin da farko dai kamar yadda kuke kallon wannan bidiyon za ku ji irin furucin da idris madaki yake yi akan cewa su fa ba 'yan ta'adda ba ne kuma kazalika su masu kare mutuncin 'yan nijar ne a kwato musu haƙƙin su daga gurin abdurrahman cani domin fa chani a zalumin shugaba ne turkashi tabbas da idris madaki ya wasu kalamai a cikin wannan bidiyo shi sa muke so da ku gyara zama tsab domin kallo sannan babban abin da zai baki mamaki ma shine wai idris ma madaki ne zai kwato wa yan nijar haƙƙinsu suna cikin wani hali haka kuma zalika dai za mu ƙara sako muku wani bidiyo yayin da ministan tsaron ƙasar ta najeriya bello mutawalle ake zargin sa da rabawa 'yan bandiga bonan shinkafa sama da buhu hamsin amma sai dai kuma an musanta zargin kuma kazalika sun ce za su ɗauki matakin shari'a sannan kuma dai ministan tsaron wato matawalle ya kara kira da kuma gargaɗi ga al'ummar da suke so a yi juyin mulki a ƙasar ta najeriya akan tabbas za a ɗauki mataki ga duk waɗanda suke yawan fitowa suna kira da a kifar da gwamnatin tinubu na dimokuraɗiyya a kasar masu sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta taumi albarka Sare mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka kai da kuka sani al'ummarmu mutane da yawa suna magana cewa suna maganganu iri-iri na kiran mu da wani sunaye wasu 'yan ta'adda wani menene mu ba ta'addanci muke yi ba Mun kungiyar mu FPL kungiya ce wadda take tsaye dan al'ummar Niger kungiya ce wadda mun ka kafa domin mu nemo haƙƙin kan Niger da ake taushe kungiya ce wadda mun ka kafa domin ta kare dukiyoyin al'ummar Niger domin ta kare rayukan ɗan Niger kuma da ƙarfin ubangiji za mu kare rayukan ɗan Niger za mu kare duk wasu dukiyoyi na al'umma mu na Nijar baki daya za mu kare kasar mu ta Nijar ba za mu taba goyon bayan zalunci ba ba za mu taba yin zalunci ba kuma ba za mu taɓa ganin ana zalunci mun shigo mu sa ido ba saboda haka muke gaya muku cewa muke kungiyar mu kungiyar ƙasa ce kungiyar maganar ƙasa ce kungiyar mu kungiya ce wadda kuke yi ana zancen ƙasa ne to mu ne ke da zancen ƙasan a kan shi kuma in Allah ya gaida ta saman haka muke kashe in Allah ya gaida kuma ta saman haka za mu kin nasara a kai muna yi muku godiya al'umman mu na Nijar maza da mata sun ka ce a'a wai wannan aiki na mashara'anta ce su ba za su shiga ba mashara'anta za ta bincike domin kowane mutum a yo menene a yanzu wata uku abinda nake son mutane ku gane da wasan kwaikwayo ne da yawo da hankali ne suke ma mutane cikin kasar ta Nijar duka waɗanda ke da laifi suna ya waɗanda kuma aka kama kan ƙarya wanda kowa san sheri ne da ƙarya su kuma gidan kasu ne suke like wai kuma wai sai mashara'anta ta yi bincike ta gano masu laifi da mara laifi. kuma mashara'antar ga su dai alƙalan na ishu har yanzu su ne cani ke aiki da su su ne canin ke aiki da su kuma waɗanga sojoji namu na Nijar da bisa iyakoki in ka koma yankin Libya wajen na eh, difa da ina da ina da sauransu daga yankin Libya waɗannan sojoji da ke shan wahala har yanzu suna cikin wahala su waɗanga sojojin da sun kace sun amshi mulki lokacin ishu su ne ke cikin eh, eh, mukayyafin ne suna shan sanyi kuma har yanzu su ne ke shan sanyi kuma har gobe su dai waɗanda sojojin da ke hilin daga su ne suke nan suna ganin arkanai in kai magana a gaugawa ce menene menene kai mu babu magana gaugawa ha babu magana wani to a yi hankuri ba magana hankuri ba ne kenan shi cani ya san da bai iyawa ya yi ganwa ɗoki kayan mutane ya ɗoki kayan mutane ɗora a kan shi kuma da ya ɗoki kayan mutane ya ɗora a kan shi maimakon ya fito waje a'a sai ya shiga ɗaki da ya shiga ɗaki ya huce har falon mashi ya ƙulya ya yi kwance da kayan mutane sa'annan shi Muhammad Ishu yassa ya kiranyo su malam Laminu daga Chad kai malam Laminu an zo an saka gaba an tura ka kana ta tangal tangal shi kuma wanda amshi kayan mutanen bai iya motsi da kayan mutane shi bai hito ba ma ya taka da kayan an ka gaba iya taya da su ya kuma daki ya kwance haka aka soje kana ɗaki boye in an kai magana wai sai ku ce mana wai cani shi ga da presidential ne shi ne yasa shi bai metrizan wajen yaki bai hita akwai sojojin hilin daga akwai menene su yi cikin kai soja soja ne kowa kake in kasa na cikin matsala ko civil hita yake da bindiga soja soja ne duk wanda yake mu koyi cani shi sojan fale ne bai tafiya wajen yaki menene ƙarya ce kamar dai irin furucin da kuka ji idris madaki yana da kuma suka akan gwamnatin firgediya jan abdulrahman chani sannan babban abin da zai baku haushi ma da mamaki wai idris madaki ne wai su ne suka fito domin su kare haƙƙin 'yan ƙasa lokacin da mulkin demokaradiyya ke ci gaba da tagare 'yan nijar me yasa idris madaki ba su fito sun ce za su kwato haƙƙi ba sannan kuma lokacin da ecowas ta jefa nijar a cikin wani hali me yasa idris madaki bai fito ya kalubalance ƙungiyar ta ecowas ba tunda dai ya san cewa tabbas ecowas sun jefa al'umma cikin tashin hankali amma kawai kun ya zo yana wani soke burutsu da kuma surute surutai akan gwamnatin abdurrahman chani da kuma 'yan kasar ta al'ummar nijar shin masu sauraro kun amince idris ma daki ba dan ta'adda bane ko kuma a kuna kallon sa ne a matsayin dan ta'adda idan kuma muka koma can kasar ta najeriya inda wani shafin yada labarai ya zargi cewa karamin ministan tsaro bello mutawalli tsohon gwamnan jihar zamfara ya raba buhunan shinkafa hamsin ga wasu 'yan bindiga a jihar a kwanakin baya ne wata kafar yada labarai ta bayyana cewa bincikenta ya gano cewa karamin ministan tsaro bello muhammad mutawalli ya raba buhunan shinkafa hamsin ga wasu zababbin 'yan bindiga a jihar ta zamfara shafin ya ikirarin cewa mutawalli wanda shine tsohon gwamnan jihar zamfara ya bayar tallafin ne ta hannun honorable musa bawa yan kuzo sai dai kafar yaɗa labarai ta zamfara newsletter ta ta rahoton tana mai cewa wani kokari ne na yan adawa domin su bata sunan tsohon gwamnan kuma kazalika karamin ministan tsaron kasar ta najeriya kafar yaɗa labaran ta ce yan kuzo wanda ake zargi da bayar da kayan ga ɗaya daga cikin shugabannin yan bindiga da ake nema ruwa a jallo a duk aleru a ranar lahadi 17 ga watan maris ya musanta zargin wani na kusa da yan kuzo cikin wata sanarwa da ya aike wa gidan jaridar hausa legit ya bayyana cewa honorable musa bawa dan kuzo ya bar kasar ne a ranar biyar ga watan maris shekara ta 2024 zuwa kasar saudiya domin gudanar da aikin umara kuma ana sa ran zai dawo najeriya a makon farko na watan mayun shekara ta 2024 kafar yan labaran ta kuma bayyana cewa abdullahi headmaster wanda ake zargi da ajiye shinkafar ya musanta zargin rahoton sun bayyana cewa yana tantabar lauyoyinsa domin kai karar shafin yada labaran da suka masa kazafi akan cewa ya yi rabon buhunan shinkafa hamsin haka zale kuma karamin ministan tsaron bello matawal ya yi gargaɗi kan masu fatan juyin mulki a ƙasar ta najeriya karamin ministan kuma tsohon gwamnan jihar zamfara bello matawal ya umarci hukumar tsaro ta dia da su fara farautar duk masu kiran a kifar da gwamnatin bola ahmad tinubu ministan ya bayyana haka ne ta bakin daraktan yaɗa labaran ma'aikatar tsaro henshu okubike ya bayyana masu fatan juyin mulki da mugad ya bayyana a kan cewa tabbas masu fatan a juyin mulki a najeriya to fa tabbas mugaye ne waɗanda ba su son ci gaban dimokuraɗiyya a najeriya kuma ya kuma tura musu saƙon gargaɗi da cewa idan aka cafke su ba za su ji daɗi ba domin za su fuskanci mummunar hukunci a ƙasar kiran kifar da gwamnatin fararen hula abin takaici ne da rashin kishin ƙasa sojoji sun amince da dimokuraɗiyya kuma za su ci gaba da kare martabarta. daga masu kiran tafar da gwamnati su yi gaggawar janyewa su fuskanci ci gaban da demokaradiyya ta kawo a ƙasar, rundunar sojin ƙasar ta himbatu wurin tabbatar da ɗorewar demokaradiyya inda ta samu alaka mai karfi tsakaninta da fararen hula bello matawalle minista har ila yau ya buƙaci 'yan ƙasar da su goyi bayan shugaba cikin sa na kawo ƙarshen matsalolin ƙasar. tabbas dai lamarin kasar ta najeriya dai har yanzu dai abin na ci gaban da tangal-tangal yayin da dubbanin al'umma suke ganin cewa irin yadda ake mulkin juyin waina a kasar ta najeriya da kuma halin koyin kula da kuma irin yadda ake kashe mutane wasu yasa wasu ka fara ikirarin gwara ma a juyin mulki kamar yadda aka yi a jamhuriyar nijar ko allah zai kawo sauki a kasan amma sai da su kuma wasu 'yan siyasa da kuma wasu da dama ganin suke fa tabbas juyin mulki ba alkhairi ne a kasar ta najeriya shin masu sauraro menene na ra'ayoyin da irin gargadi da aka yi akan masu yawan yawaitan yawan a zo a yi juyin mulki a ƙasar ta najeriya gami da kuma irin gargadi gargaɗi da yake al'umma kan cewa tabbas juyin mulki ba abu bane alkhairi a ƙasar amma sai dai kuma al'umma ƙasar ta najeriya fa musamman 'yan arewacin ƙasar irin yadda har yanzu dai suke ci gaba da karɓan gashi daga gwamnati da kuma matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma irin yadda 'yan bandaga ke ci gaba da cin karnukan su babu babaka wanda dai har kawo yanzu a ƙasar ta najeriya musamman ma arewacin ƙasar an gaza shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro kwallon 'yan bandiga dai suna ci gaba da cin karnukan su babu babbaka duk da irin yunkuri da kuma kokarin da jami'an tsaron kasar a wasu bangarori suke da dama amma yanzu dai 'yan bandigan yadda ka san busa musu wusur ake kwallon kara cin zarafin al'umma da kuma shigo da wasu sabbin tsare-tsaren salon ta'addanci suke ta a ƙasa.